让让。 Mai sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci mu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Asima Bashir Aminu. Shirin da bisa al'ada ki ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan maudu'in da muka sanya a kowace rana. Shirin a yau ya ba ku damar tofa albarkacin baki kan zaben Liberia zagaye na biyu da ke ci gaba da gudana a daidai wannan lokaci inda ake fafatawa kanin mataimakin shugaban kasar joseph Buake da kuma sanata george yanzu kuma za mu fara da sauraron ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma daga inda ya kira waya assalamu alaikum gida rediyo faransa international mai albarka sunana kadora diga ga dan fulani wadda jihar bauchi nigeria to yau zan ba da ra'ayina game da zaben da za a gudanar a zagaye na biyu a kasar liberia to gaskiya wannan zaɓe muna fatan za su yi lafiya kuma su yi taka kada a samu wani rikici muna fatan Allah ubangiji ya sa su yi wannan zaɓe lafiya kuma su gama lafiya kuma muna cewa su zaɓi shugaba wanda zai yi musu aiki na gari kuma su ringa zaɓen shugabanni na gari kuma muna fata wannan zaɓen za a yi lafiya kuma a gama lafiya kuma muna fatan wanda suke zaɓen zai yi musu aiki yadda ya dace muna fata dai muna godiya sosai da fatan za a tashi lafiya na gode radio faransa international suna na kadora diga ga dan fulani diga da bauchin najeriya na gode assalamu alaikum Kun Hausa Radio France International. Sunana Hassan na Usaini muhammed daga birnin tarihin Najeriya Abuja. To alhamdulillah wato muna jin daɗi da Allah ya kawo mu wannan rana wato ta wato ranar da 'yan ƙasar Liberia za su jefa ƙuri'a. Wato muna kira ga 'yan ƙasar Liberia yana da kyau domin su tsaya su zaɓi wato wanda zai kawo musu ci gaba a ƙasa domin wannan dama ce a gare su kada su aminta wannan damar ta kulle musu kuma yana da kyau su tsaya su zaɓi wanda zai kawo musu sauyi a kasa ba wai wanda za su zaɓa yau suna ganin abun da ba sa so su gani suna zaɓi wanda za su ga sauyi a ƙasan su fatan mu kenan abun da ba ma so mu ma kanmu muna domin ƙasar Najeriya za su zaɓi wanda zai kawo musu wato sauyi a ƙasar su. Sashen Hausa Radio France International sunana Hassan Nautai Muhammad daga birnin tarayyar Najeriya a ta lafiya. To assalamu alaikum sashen Hausa Radio suna na Umar Baban ya sabon gida karamar hukumar kafin Hausan jihar Jigawar Najeriya. To alhamdulillahi ba abin da zamu ce wa 'yan kasar Liberia sai dai fatan Allah ya ba su shugaba na gari. To amma abin da ya kamata a ce 'yan Liberia sun yi shine su fito wasu da kwarkwata su dan ganin sun gabatar da zaɓe su ba dan komai ba sai dan su ƙara ɗorewa ƙasar su zaman lafiya da kuma rukon junansu baki daya domin haka ne yasa muke musu fatan Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kammala lafiya kuma Allah ya ba su shugabanni nagari masu kishin al'ummar su baki daya muna buƙatar a muna addu'ar Allah ya tsara mana zaman lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. Na gode Radio France na Umar Babanya ya sabon gidan gabas karamar hukumar kasan Hausan jihar Jigawan Najeriya ta lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Faransa. Mai magana Suleiman dan farauta gurbana karamar hukumar Damban jihar Bauchin Najeriya. To mu dai ba abin da za mu ce a game da zaben kasar Liberia sai dai Allah ya sa a yi lafiya a tashi lafiya. Don nan muna roƙon da 'yan takara da wanda za su yi da Hijo waya da ɗaya Allah sa dai duk wanda aka kayar to ya rungumi dangana ya rungumi kaddara kan Allah haka shi ya kaddara wancan shi ne ya ci zaben shugaban kasa Allah ya sa a yi a tahi lafiya mai magana Suleiman dan farauta gurbana karamar hukumar damban jihar Bauchi Allah sa ka sa kasa su cikin rudani. Sashin Hausa Radio France International mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari sakatare na kungiyar mu da nasara. To alhamdulillahi wannan zabe da yake gudana a kasar Liberia muna musu fatan alheri. Allah ya sa wannan zabe zagaye na biyu a yi shi lafiya a gama lafiya. Sannan kuma shi zabe idan an yi shi akan samu wanda ya nasara da kuma wanda ya sha kayi. To da wannan ne muna kira ga dukkanin 'yan takarar da ma hukumar zabe yana da kyau duk wanda ya ci zabe a bashi kuma wanda ya faɗi ya rungumi kaddara ya tari gaba dan kuwa idan an yi zabe baka samu nasara ba idan ka tari gaba to insha Allah kai ma zaka samu nasara kuma abin a jinjinawa ita shugaban kasa mai barin gado ne dan kuwa ta shirya ingantaccen zabe ba ta yi kokarin yunkurinta domin ta makala kan mulki ba to alhamdulillah wannan zabe Allah sa shi lafiya gama lafiya mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyar bare bari sakatare na kungiyar mu da nasara nagode malama Azima sa shi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa. Magana Isiya Muhammad daga nan Abuja. Muna murna da wannan ranar da Allah ya kawo mu. Nuna wa ranar da ya domin su zaɓi shugaban da zai kawo masu ci gaba a ƙasarsu. Na gode Radio Faransa. Magana Isiya Muhammad daga nan Abuja. Tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Prince Yau Adam Bulkato daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To a zahirin gaskiya zagaye na biyu da aka je a zaben Liberia wannan abu ne da ya da fatan ainihin wato hukumar zaben kasa ta Liberia za ta yi iya bakin kokarin ta wajen ganin cewa ba a samu kuskure a wannan zabe ba. Da fatan yan kasar kuma za su fito koyin su da kwarkwata su wajen zaben shugaban da ya dace wa kansu da kansu. Da fatan Allah ya zaba wa al'ummar Liberia shugaba na gari. Nagode Radio Faransa International sunana Prince Yau Adam Bulkatowa. a tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio Faransa. Ah, kuna tare ne da Bala Muhammad Damban daga nan jihar Bauchi. To hakika babu da zamu ce da zaben kasar Liberia da ke gudana ila musu fata alkhairi. Dan haka kuma su yi takatsantsan da ah, karwan dan takara rinjaye su da wasu yan kudaden da za a ba su domin su ga masa buri su zabe shi. Dan haka cancanta ya kamata su zaɓa ba wai kar su bi kuɗi. Da fatan Allah ya raba su da zaɓen cimin dare. Da fatan za ta tashi lafiya Bala Muhammad Damban daga nan jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum gidan Radio Faransa International. Sunana Sale Abdulkadir daga Nasarawa a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. To zaben da ake yi yau a kasar Liberia, to muna ma 'yan kasar Liberia fatan alkhairi da fatan za su yi lafiya su gama lafiya kuma wanda aka zaba kira ga shugaban kuma idan aka zabe shi wanda ba su zabe shi ba to a gaba ɗayan su ya haɗa to kan duka ne suka zabe shi saboda gaskiya dole za a samu ɗan adawa da wanda ba ɗan adawa ba to duka ya haɗa su kamar al'umman shi ne gaba da duk abin da zai masu ya masu abu wanda ya dace na gode gidan rediyon faransa international sali abdulkadir daga nasarawa a tarayyar najeriya ta tashi Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa International. Kana mai lambu mai Arsenal daga Karofi a lafiyar jihar Nasarawa. To, a game da zaben da ake yi zagaye na biyu a kasar Liberia nan gaskiya ina aiki musu fatan alheri. Sai dai ga hanzari ba gudu ba ya kamata al'ummar Liberia su ainihin kula da yanayin al'amura na zafi. Kar mutane su sakarkace a zo a kan wani al'amura na zafi a zo ana kashe ainihin bayan Allah ana rasa gaskiya saboda Allah mu ba ma jin daɗin wannan. Bayan haka ina fatan a haɗa kai gabaki da a yi zaɓe wannan ya ci zaɓe a bashi haƙƙi. Da ci zaɓe ba ya kure rungumi kaddara haka ne ainihin zaɓe ya gada bayan haka ina roƙon ainihin al'umma ainihin lafiya su ainihin kokarin su zaɓe ainihin jamhuriya ne gaskiya saboda Allah shine zai ainihin cire musu ainihin kitse a wuta na gode rediyo faransa international mai magana mai lambu mai arsenal karofi lafiya jihar nasarawa ku tashi lafiya. to da lakada dai a sha'afa shirin ra'ayoyin ku masu saurare ke zuwar muku kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international rfi tare da ni azima bashir aminu inda kuma shirin ya baku damar tofa albarkacin baki kan za zaben shugaban kasar liberia zagaye na biyu da yanzu haka ke ci gaba da gudana salamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba na sokoton najeriya mai kula da kayan wuta kala kala daga nan kwara a najeriya a gaskiya dangane da wannan zaɓe da ake yi karo na biyu a ƙasa najeriya to mu muna muku fatar alheri muna fatar allah sa wannan hukumar zaɓe ta adalci kada ta goyi bayan wani ɗan takara ko kuma wata jam'iyya kuma duk wanda allah ya ba wannan jagorancin wannan ƙasa ta najeriya to allah ya sa ya haɗa kowa ya zama wuri ɗaya ya gani da wanda zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi da yadda kowa hannu ɗaya mai magana na Garba na wasu kusa Najeriya mai Fulawus da kayan wuta kala-kala daga nan fara a Najeriya na gode da Faransa. Kun Radio France International. sunana buba auta dan fulani ina kiran waya daga karamar hukumar lere a jihar kaduna najeriya zan bayyana ra'ayina kamar yadda aka bayyanar cewa za a yi zaɓe zagaye na biyu na ƙasar liberia to su talakawan ƙasar liberia ya kamata tsaya su natsu su zaɓi wanda zai musu adalci zai musu aiki tsakanin su da allah daga yanzu har zuwa gaba kada su yi zaɓen da zai zo ya zamanto musu Su da damuwa a yanzu ko kuma a gaba su kuma ma'aikatan da su da haƙƙin bayyana wanda ya ci zaɓe ya kamata su ma su ji tsoron Allah wanda ya ci a bashi ba tare da wani ta da hayaniya ko kuma ta da jijiyoyi wuya wannan shine ra'ayi na Radio Faransa na gode sunana Buba Auta ɗan Fulani. Radio Faransa mai albarka gaskiya maudu'in da kuka bamu yau a zaben Liberia. To abu na farko dai a nan na fata a yi zabe a zauna a gama lafiya. Na biyu kuma na fata jama'a za su fito su yi zaben na tsakanin su da Allah kuma su kwantar da hankalin su kada ba kara samu hayaniya. Na uku shine dan Allah da Annabi jami'an tsaro na kasar Liberia su tsare ainihin hakkin al'umman Liberia a yi zaben na gama lafiya. Na hudu kuma na fata an an yi zabe an gama lafiya to hukumar zabe ta ba ainihin wanda ya ci zabe zaben sa kada a karkatar da alkalman zaɓe na ƙarshe shine ina fata an an yi zaɓe an bada sakamakon zaɓe to al'ummar Najeriya ku karbi sakamakon min nan domin zai kasance daman mutum biyu suna nema dole ɗaya ya samu to bangaren da ya samu waye hakuri domin a gina ƙasar Najeriya a samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban Liberia ina fata za a yi zaɓe lafiya kuma a gama lafiya mai ra'ayi Garba salin likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa na gode rediyo Faransa mai albarka a tashi lafiya. Assalamu alaikum suna na Yusuf Baban Gaja mai tare da daga jihar Jigan Najeriya. To farko dai muna addu'ar wannan zaɓe da ake gudanar da shi a ainihin wato wannan ƙasa ta Liberia Allah sa a yi shi lafiya a gama lafiya. Bayan haka ina kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar haɗin kan Afirka da su sa ido domin ganin an gabatar da zaɓen nan lami lafiya an gama lafiya. Kuma ina kira ga hukumar zaɓe ta ƙasar Liberia ta yi Allah ta yi annabi dukkanin wanda ya ci a bayi hakkinsa wanda kuma ainihin da ci ba shi ma ya yi hakuri domin fi sabilillahi rahin bawa mutane hakkinsu ne ga wanda suka zaɓa ne yake kawo rigingimu a dukkanin kasashenmu na Afirka don haka muna fata hukumar zaɓe za ta yi amfani da wannan dama dukkanin wanda ya ci komai talaucinsa a ɗauka a bahi domin a zauna lafiya muna fatan Allah ka sa a yi zaɓe a wannan ƙasa ta Najeriya lafiya a gama lafiya mai magana Yusuf Babanga mai da ringin daga jihar Jigar Najeriya a tashi lafiya na gode. gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina alhamdulillahi wannan zaɓe da ake gudanarwa a ƙasar liberia muna masu fatan alkhairi yadda suka fita filin kaɗa ƙuri'a ubangiji allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya ubangiji allah ya sa kuma ita wannan hukumar zaɓe ta wannan ƙasa ta yi adalci dukkan wanda ya ci zaɓe a bashi wannan shine dawwamar dimokuraɗiyya a wannan ƙasa sakamakon yanzu ne za su fara zaɓe kuma yanzu ne suke shirin fara kaɗa ƙuri'a muna taya su murna muna taya su farin ciki ubangiji Allah ya zaɓa musu shugaban ƙasa na gari adali wanda zai kawo ci gaba a wannan ƙasa wannan shine gudunmawa ta radio France na Bashir Mamman dan Inna Kadisau ƙaramar hukumar faskarin jihar Katsina ku tashi lafiya azima na gode. Assalamu alaikum Radio Faransa International. suna na Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar Plateau, Najeriya. Hakika wannan zaɓe na Liberia muna taya su murna kwarai kuma muna musu fatan alkhairi. Duba da an yi zaɓen karo na biyu kenan a yau ake kai. Da fatan hukumar zaɓe na wannan ƙasa za ta gamsu da zaɓen kuma za ta sa ido sosai ta tabbatar ta yi adalci wa 'yan ƙasa kuma wanda ya ci a bashi a ba wanda ya ci domin gujewa ta da hankali wannan kasa kuma kara kwantar da hankali wannan kasa wanda kuma zai ci wannan zabe to ba shakka akwai kalubale a gabansa ya haɗa kan 'yan kasa a zauna lafiya ya kawo ci gaba wa kasan ta Liberia a duba ta a baya in fama da tuntunu da sauransu to Allah ya kara zama da mu lafiya kuma Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kare lafiya a fitar da sakamako lafiya na gode rediyon faransa international suna na awal hudu daga cikin garin ukur jihar plateau nigeria malaman azima a tashi lafiya na gode. alaikum sunana sa'adu mai magani su bakare jihar. a ra'ayina a kan wannan rana da 'yan ƙasar lafiya ke gudanar da zaɓe karo na biyu to na farko dai muna masu fatan alkhairi da fatan Allah ya sa su yi asa'a kuma muna masu jan hankalin su da me kai hankali ne sadi yadda wannan sakamakon zaɓe ya bada su rungume shi su ɗauka wanda Allah ya ba shi ne shugaban da Allah ya zaɓan musu ba shi goyon baya don neman ci gaban wannan ƙasa da take lafiyar mu ta Afirka domin a yanzu duniya ta sa ido akan sabida sabida sanin halayya 'yan Afirka idan idan zaɓe ya zo yadda ake ko a yi rai ko a samu ko a mutu da fatan za su yi abin nan cikin kwanciyar hankali da lumana wa shugaban da Allah ya ba a di shi a yi mai ba a rungumi kaddara waɗanda suka faɗi yan adawa su ba da kai a tafi tare a tsira tare da fatan Allah ya sa su yi lafiya su gama lafiya Suna na Sa'adu mai magani su bagare sai an jima hajiya a tashi lafiya na gobe. To madalla duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin injiniyan da ya sarrafa mana sauti Hassan Alhassan Sulaja sunana Azima Bashir Aminu ke cewa mu hada a wani karan.